Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma sittin masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita ɗari da da 200.5 sauran gidajen rediyon sun haɗa amfani da sarauniya da fara da noman da dalol da kuma niyya muryar arewa. A ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa rediyo Kumasi za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan boahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jin ragamar shirin da wannan hantsin rana Alhamis 14 ga watan Maris 2019. Bayan labaran duniya za ku ji cewa rahotanni daga kasar Gini Bisau na cewa hukumomin kasar sun cafke wani mashawarcin shugaban Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar dauke da ɗaruruwan kilo-kilo na hodar Iblis. Sannan Sulamumin Barma zai shigo da shirin na kasa har ila yau muna tafa da sharhin jaridin Ghana sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Jami'an bada agajin gaggawa a Najeriya sun ce akalla mutum takwas ne suka mutu sannan aka kubutar da wasu arba'in bayan da wani gini ya rushe a jihar Legas. Baya ga haka akwai yara da ba san adadinsu ba waɗanda suka mutu ko kuma suka makale a cikin baraguzan benin mai hawa uku wanda ke ɗauke da wata makarantar firamare. wasu da suka shaida hadarin sun ce makarantar a benin karshe take kuma akwai akalla ɗalibai ɗari a cikinta motocin daukar marasa lafiya da na kashe gobara tare da motar katafila sun hallara domin gudanar da ayyukan ceto waɗanda ake ta yi har zuwa cikin daren jiya rushewar ginin ta faru ne a unguwar da ake kira itafaji da ke yankin tsibirin da ake kira lagos island yankin da shine da daɗe a jihar shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ya lashe zaɓe a kwanan nan ya nuna alhininsa kan wannan lamari a shafin twitter inda ya kira ga gwamnatin jihar ta Legas da ta ɗauki matakan kare aukuwar irin wannan haɗari. Shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da amfani da wani nau'in jirgin sama samfurin Boeing da ake kerawa a nan Amurka wanda ya halaka mutum ɗari da 157 a ranar Lahadi. Wannan mataki da Amurkan ta ɗauka shine mafi girma cikin jerin kasashen da ke dakatar da amfani da jirgin. The United States has the greatest record in world of Shugaba Trump ne yake cewa Amurka na da kyakkyawan tarihi idan ana magana akan matakan kiyaye haɗura a fannin zirga-zirgar jiragen sama muna kuma so tarihin ya ɗore saboda haka ba na so na yi sako-sako da wannan lamari duk da cewa bata mallaki wannan nau'in jirgi na Boeing 737 Max 8 da 9 a kasar ba Najeriya ita ma ta bi sahun sauran kasashen da suka dakatar da amfani da samfurin jirgin. hadi duka shine ministan ma'aikatar sufurin jiragen sama a najeriya eh to da tun kamin wannan dai da yake kasancewa ita harkar sufurin jiragen sama ta duniya ce bai daya ba ta kasar najeriya ba ce kawai amma bayan an samu wannan hatsari a habasha abin kokari shine muka ce duk jirgi wanda ke samfarin wannan 737 max 8 and 9 cewa kar su tashi kuma kar su sauka a najeriya Ah, kuma cikin hukuncin allah dama babu wani wanda yake da irin wannan jirgin a najeriya idaddiga dai ta nuna cewa kafin aukuwar wannan hadari na ethiopia akwai akalla nau'in wannan jirgi 400 da suke aiki a duk faɗin duniya a wani labari na daban shugaba trump har ila ya ce baya jin daɗi dangane da abin da ke faruwa da tsohon shugaban kwamitin yakin neman sa paul manafort amma ya ce baya tunanin yi masa afuwa wata kotu a nan washington ta yankewa manufar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru uku da rabi a jiya laraba bayan da aka same shi da laifin hada wata makarkashiya ta jirkita tunanin shaida a bincikensa da aka yi kan ayyukan da ya yi wa tsohon shugaban ukraine mai goyon bayan shugaban rasha wannan hukunci na manafort na zuwa ne bayan wani hukunci na daban da aka yanke masa na tsawon kusan shekaru hudu kan badakala haraji labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da wani rahoto da ke nuna bayanai marasa daɗi kan yadda ake take haƙƙin bil'adama a wasu ƙasashe waɗanda dama ba su da tarihi mai kyau kan batutuwan da suka shafi kare haƙƙin bil'adama bayanan na kunshe ne a wani rahoto na shekarar 2018 da ma'aikatar ta fitar kan batutuwan da suka shafi kare haƙƙin bil'adama a wasu ƙasashe rahoton ya ambato yadda ake kisan gilla a venezuela da take haƙƙin faɗin albarkacin baki da kuma hana walwalar ayyukan siyasa Then there's China, which is in a league of its own when it comes to human rights violations. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ke ne ke cewa sannan ga China, wacce take wani aji na daban idan ana magana akan take haƙƙin bil'adama. A bara China ta zafafa musguna wadda take yi wa tsirarren musulmi. A yau sama da musulmi miliyan 'yan kabilar Uyghur da 'yan kabilar Kazakhs da sauran musulmi na garkame a wani sansani inda ake kokarin soya musu addini da al'adunsu na asali. a makon da ya gabata 'yan majalisar dokokin amurka sun nuna gazawar gwamnatin trump inda suka ce ta kasa ɗaukan tsauraran matakai kan cenar dangane da ƙasar iran kuwa rahoton ya ce wato yadda ake take haƙoƙin mil'adama a ƙasar na kara ƙazanta wasu tsaffin ɗalibai biyu waɗanda suka rufe fuskokinsu sun kutsa kai cikin wata makaranta da ke sawa pola a brazil ɗauke da muggan makamai inda suka bindige mutane sannan suka kashe kansu daga baya 'yan sanda a yankin da ake kira suzano sun ce ɗalibai takwas sun mutu sannan wasu sha bakwai sun jikkata gabanin su gutsa cikin makarantar maharan waɗanda aka ce shekarunsu sha bakwai ne da ashirin da biyar sun kashe wani mai sayar da tsufin motoci suka saci mota kafin su kai hari a makarantar wani rahoto ya bayyana cewa mai sayar da motan wato motocin kawun ɗaya daga cikin maharan ne wani ɗan sanda a yankin ya ce matasan sun kai harin ne da bindigogi da wuƙaƙe da adduna da kuma kwari da baka na zamani. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara rahotanni ne daga jamhuriyar Nijar, inda wasu rahotanni daga ƙasar Gini Bisau na cewa hukumomin kasar sun cafke wani mashawarcin shugaban majalisar dokokin jamhuriyar Nijar dauke da ɗaruruwan kilo-kilo na hodar Iblis a ƙoƙarinsu na shigar da ita zuwa arewacin Mali. Sai dai fadar shugaban majalisar ta nesanta kanta daga wannan al'amari da ta ce ta fara bincike a kansa domin tantance lamarin. Ga rahoton da wakilin Musulun Barma ya aiko mana daga Yamai. Tun a farkon makon da muke ciki ne kafafen yada labaran kasar Gina Bisau suka zo da labarin cafke wasu mutane hudu a ƙarshen makon jiya a garin Safim, cikinsu har da Muhammad Ahmed Sidi wani mashawarcin shugaban majalisar dokokin kasar Nijar dauke da kilogram 789 na hodar Iblis, lamarin da ya haddasa muhawara a shafukan sada zumunta a tsakanin 'yan Nijar, yayin da su ma kungiyoyin yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi irin su Adena ke nuna takaicinsu a kan yadda abin ka iya shafa wa wannan ƙasa bakin fenti. Malam Ganda Salai shine shugaban wannan ƙungiya. Wato abu ne mu bai bamu mamaki ba, tunda a kasar Nijar wato akwai waɗansu mutane da ba a taba su sune suna wannan aiki wannan aiki na asha mutane ne guri su su samu kurum eh, passport diplomatic wato a ba su takarda inda su dama suna ta suna yawo a duniya musamman waɗansu da fite kuma a mali an samu irin waɗannan bayan yanzu ne a ba. sai dai fadar shugaban majalisar dokokin kasar ta nishar ta kare kanta daga wannan al'amari da ya ritsa da wani wanda aka gano katin shaidar zama mashawarcin shugaban majalisa a hannunsa kamar yadda za a ji daga bakin babban magatakardar majalisar bubakar camago labarin da ka same shi haka ka same shi abin da sani guda ne eh, majalisa ta nijar ba ta da hannu ciki ko da kusa ko da nesa wato shi mashawarci ne amma ba irin mashawarta masu zakkuwa ba kulliyomin sa duka suna aiki da mai gida a waɗannan wato sai a ce 'yan siyasa ne waɗanda aka naɗa ne a siyasance zancen shi ne da hukuma in zancen ya tabbata gaskiya da shi da hukuma ƙasar ta kama shi can su ta yi ba san yana can ba a cewar fadar shugaban majalisar kawo yanzu ba wani wanda ya tuntuɓe ta a hukunce don sanar da ita abin da ke faruwa saboda haka ta fara gudanar da bincike domin gano gaskiyar lamari ba a tuntuɓe mu da labarin shi ba a kan wani majalisar a'a abin da turawa ga ce ma ofisiyal ma ba mu da labari ka san yanzu zamanin gani yanzu abubuwa da yawa aka suna hitowa ko ina in ka kaɗan tuna kaɗan sai ga ashe zancen banza ne zancen yau ka lura ba ni ce maka ba mu nazari akan shi ba mu nazari nazarin mu ya ce dan dakanta har labarin ya zama gaskiya a shekarar 2016 yunkurin cirewa wani dan majalisar dokoki rigarsa ta kariya domin ya gurfana a gaban kotu a ci gaban wani binciken da ya shafi zargin safarar miyagun kwayoyi ya sha ruwa saboda dalilan da aka danganta da harkokin siyasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida sile kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tukar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau babban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, ka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka shan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ko ba shi da kyau, matar ba baya sha. matar ka ba ta sha yayan ka ba ya sha me yasa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta takan lalbaɗan dai kwaya ku ba ta da kyau ta kan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku basha dai kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba ta to tun da ba na sha wannan abu baya sha to kar a sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka baya sha babanka baya sha mai kai ka shan kwaya Lalan ƴan kwaya na tsina ƴan kwaya jama'a a basha dai wallahi ba ta da kyau. Madalla. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha biyu na dare. Ga su bar barma da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barka ku da warhaka barka mu da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ni Suleiman Muni Barma zan gabatar da gudunmuwar abokan aiki daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To idan ana biye da mu a makon jiya shirin na kasa ba kasawa ba ya mai da hankali ne akan halin da zabaya ke ciki a jamhuriyar Nijar. yanayin rayuwa hulɗar zamantakewa a gida ko a makarantu zuwa wurin aiki a yau za mu ɗora ne daga inda muka tsaya inda bakuwar shirin malama zainabu saidu magatakardar kungiyar zabaya ta ƙasa za ta yi mana bayani akan wasu mahimman batutuwan da suka shafi wannan rukuni na al'umma rashin sanin zahirin adadin zabaya a yau a nijar a hukunce ko a kungiyance na daga cikin matsalolin da ke toye ayyukan kungiyar waɗannan mutane a bisa la'akari da cewa wannan al'amari na takaita tallafin da ke shigo su daga kungiyoyi masu zaman kansu na gida da waje rashin taimako ke hana mu zuwa gaba in ba haka nan ba abubuwan da muke so mu yi kun ga yanzu aka ce difa shekaran shi da an kira aka ce akwai su can da yawa amma ba mu da abun ga ba mu da hali da za mu iya ce mu shiga mota zuwa difa inda mun samu zuwa difa ne tunda duk wayan kai da muke nan gai kikin ya mai ne muka samu dama muna yin shi amma kikin jihohin ma ya kamata mu je mu can mu da mu samu musu wayan kai zaba ya ba aljani ne ba abun gaba ne mutum dai ne to ba mu da ba mu samu abun ga mu nan ga samun taimako mai abun ga mu da za mu iya cewa za mu yi wa'annan abubuwa amma dai kungiyar ta tana iya bakin kokarinta don dai a san muna nan kuma a san ba mu kara yarda a taka mu mu haƙƙi eh muna nan yanzu yanzu yanzu akwai wani kiyasi da aka yi cewa a san ko adadin eh, zabaya su nawa ne ku nawa ne a nan Nijar to wallahi shekara dubu biyu da goma sha biyar muka hwara mun yi abun ganye mai doso maradi can ne muka saya to sauran dai har yanzu dai Zuba mu san dai mu nawa ne a jihohin da kike magana eh, idan aka yi lissafin su su nawa ne gaba daya kamar nan ya mai dai mun kai mu saba'in da biyar kuma maradi da muka je sun hin arba'in da wa'anda muka gani kuma aka ce akwai wasu cikin kauyuka abin ga kusa-kusa suna can su ban ma same su ba amma wa'anda muka gani dai sun yi arba'in doso su kamar su talatin dai amma daga baya aka ce a wasu akwai wata mace ta aihu to ba mu samu zuwa can kuma ba na san dai an kara tunda nan ya maima kullum karuwa ne suke yi kullum karuwa ne ake yi to an sani cewa a kasashe irin namu masu tasowa mahi yawancin mutanen da ke da nakasa kan mai da hankali ne ga bara ne abin da aiki ko sana'ar da zabaya suka fi mayar da hankali a kansu a nan nijar to gama da kuka ga yanzu ta ce bara take tunda wasu rashin hali ma ke sa zuwa baran nan amma akwai wasu sun yi sa'a sun yi karatu suna aiki tunda wagga da likita ce ita president in ma ita jurist ce ni da kaina ina aikin radio amma wasu ba su samu ba su samu sa'an nan su ba makaranta suke yi ba aiki suke yi ba kuma waɗanda suke bara ma fatan su bai abun ga kama bai san bai san rana kenan in ka ce zaka shiga rana kana bara wannan ma kuma matsala ne kuma to yanzu inda akwai wani abun ga kamar farmasiyon ne haka in suna abun ga shi ne muna nan ga abun ga dan mu ganya ne za mu yi mu samu wa'anda suke zamne haka ba su nan ga komai a samu inda za a sa su kamar suna farmasiyon mata ne an suna iya dumki a sa su dumki maza ne kamar wani aiki da yin abun ga sai a sa su akwai wani abun da ke shigo ku daga gwamnati a matsayin tallafi to akwai tun da muna aiki tare da minista ta al'umma muna aiki tare da su to amma ba a iya cewa gwamnati kadai gwamnati kadai bai iyawa a ce gwamnati ya dauki abin ga ya dauki nauyinmu dari bisa dari bai iyawa ya kamata a ce kama akwai wa'asu kama haka da za su iya su za su iya rake gwamnati kyakkyan taimako. Hmm. Hmm. Ah, su ko kungiyoyi masu zaman kansu wa wace irin mu'amala ce ke tsakanin kungiyar ku ta zabaya da su irin waɗannan kungiyoyi na cikin gida ko na waje to muna iya cewa kamar akwai su cbm akwai ta humanity inclusion su dai za mu iya cewa zaman da ah, tsakanin mu dai yana da karhi sosai tun da yanzu kamar mu tashi haka mu ce muna son kaza nan da nan ne su abin gaza za su yi tunda wayan kai ma da muka ce muka yi wannan watan da ya wuce ma su cbm da humanity inclusion su ne suka ba mu kudin da muka samu muka yi wayan kai na na abin ga muka samu malamai su su dubu biyu muka muka samu muka musu wayan kai na hajiya mu akan maganar magani harkar nan akwai bukatar magani sosai saboda uh, a tattali fata ga zahi ga kudaje da ke damun eh, zabaya eh, shin ina kuke samun magunguna magunguna dai ba kullum muke samun su ba gaskiya ba kullum muke samun su ba tunda yanzu ga zahi kuma zahin ya kusa shigowa amma dai har yanzu dai maganin abun ga shahwa da ake shahwa ma ranar har yanzu dai mun yi abun ga mun aje kusan minista wadda muke aiki tare da ita amma dai har yanzu dai mun samu abun ga ba mun samu magungunan ba gaskiya muna bukatan su tunda kin zahi in ba magani ne ba gaskiya haraka ba ta abun ga kungiyar ku da kanta ke saiwa mambobinta magunguna ne ko kuwa ake wallahi da kanmu muke sayan magungunan mu da kanmu tunda ba wani ko da ma ba wani karhi gare mu ba ko gama da kuka yanzu kun ga mun sai mata magunguna magungunan da muka sai mata kuɗi ne da muke abun ga kaman karshen wata haka muna abun ga muna samu muna tara wani 'yan su daloli su ne muka ɗauke yanzu muka sai mata magunguna menene kira na ƙarshe zuwa ga al'umma gwamnati kungiyoyi masu zaman kansu da dai sauransu to ga gwamnatin dai so muke su yi haƙuri da mu zanda suke bin mu muna so su ƙara kokari su bi mu hakanan su yi haƙuri da mu tunda haka ne allah ya so kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu inda suna iya taimako ba mu ce kullum ba a ce a komi suka dauka suke a kai mu zabi a'a kamar kakken shekara biyu haka suna iya abin ga su guda su ce bari mu ba da kudi haka su sai magunguna ko in suna so suna iya sayan magunguna da kansu su ce bar mu kai musu su rarraba tsakaninsu ba mu ce su ba mu kuɗi ba mu ce su ba wani abu ba amma zaman da muke tare da su muna so kamar kiyaman nan da ake guda mu yana mu zahi sosai kiyaman nan muke so a bar kiyama tsakanin mu mu ma mutane ne kun gane mu inda kuka gane mu muna sallah kamar kowa muna azumi kamar kowa kamar yadda mutane suke muna rashin lahiya kamar kowa kiyaman nan ne muke so su bar gwada mu kiyama babu dadi yanzu al misali idan akwai wani wanda yake son eh, ya auri zabaya wace shawara zaki bashi to shawarar da zan bashi in ce ya yi kokari tunda mu da azam na nan ga mu daga iyayenmu duka bakake ne duka su Allah ne ke yi yanda yake so kenan kakka gwadi Allah ya halitta ka da bakin hwata ka ce kan gwada ma wani o oh, ni da ita ba ɗaya ba ne. Allah kaɗai san abin da za a yi gobe mun zamne ne muke kindo kenan kiyaman da muke so a bari in mutumin ya ga budurwar shi inda zaba ya cece zai aura da Allah ka ku ce a'a kai ya arma ku bari ya arma. To masu nan muke kammala hirar da muka yi da Zainabu Saidu magatakardar kungiyar zabaya ta kasar Nijar saboda haka a nan za mu rufe shirin na yau a madadinta da abokan aiki na sashen hausa na muryar amurka ni sulaimu muni barma ke ce da ku allah ba mu alkhairi salamu alaikum Madalla a gaida Sule yanzu kuma ga sharhin wasu jaridan Ghana. Da jaridar da Independence muke so sharhin jaridun na yau inda ta rubuto babban labarin ta a shafin farko kamar haka. Ziplan zai so marabon muhimmin magunguna da jirgin sama a watan Afrilu. Jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa Dr. Muhammadu Bawumiya ya ce a watan Afrilun shekara ta tara za a so marabon magunguna ta jirgin sama. Wannan shirin rabon magunguna da jirgin na sama da aka ta ce ku ce a kansa zai rinkarabin muhimmin muhimman magunguna da jini zuwa cibiyoyin kiwon lafiya a unguwanni da samun isa gare su ke da wuya in an so shirin a sabon wata har yau jaridar ta independent ta ruwaito wannan labarin kwabana aje ya bar suna da ba ta sharuwa cikin ndc jaridar ta ce tsohon shugaban kasa john dramani mahama ya gabatar da wasu baituti na yabo ga tsohon maga kujerar jam'iyyar ta ndc zababben dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ta ndc ya ce na samu labarin mutuwar dr kwabina aje tsohon chairman ndc cikin bakin ciki da alhini sa'an nan ya ce daga don mawarsa dr kwabina aje ya bar wata sunar da ba ta guguwa a jam'iyyar ndc a matsayin jam'iyya a cikin ƙasar mu ghana ita kuma jaridar ghanaian times ta yi sharhi akan maganar mataimakin shugaban ƙasar game da jirgin rabuwar magungunan London sa'an nan ta tsallaka zuwa majalisar dokoki inda ta ce gwamnati ta amince da a biya bashin shari'a sidin miliyan 67.3 ga CP. Jaridar ta ce Attorney General da ma'aikatar shari'a sun ce sun samu amincewar gwamnati a biya bashin shari'a sidin miliyan 67.3 ga Construction Pioneers kwantan bashi da ke nan tun a shekara ta 2013. A bayan jaridar akwai wannan labarin kasuwar baje koli na ciko 23 ya kawo ƙarshe a nan Accra. Jaridar ta ce kasuwar baje koli na ciko 23 ya kawo ƙarshe a nan Accra a ranar litini. tare da yin kira ga ƙanana da matsakaitan kamfanoni su rungumi damarmaki da ke akwai na bunƙasa harkokinsu. In muka leƙa jaridar da Finder a shafinta na farko wannan labarin ne. Gagarumin zanga-zanga ya abuka wa jami'an ilimi na ne ba inda ɗalibai suke bukatar a kore mataimakin babban malamin jami'an jaridar ta ce ɗaliban jami'an ilimi na winiba ba a ranar talata sun kulle wasu manyan titunan harabar jami'an da manyan duwatsu da tebura domin nuna su da sallaman manyan ma'aikatan jami'an guda uku da aka yi ɗaliban sanye da jajayen kyalle ɗauke da alluna masu rubutun ɓaci a kansu sun kuma gabatar da rashin jin daɗin su kan wannan sallama da aka yi wa malumarsu su da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau red one Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana A gaida Ridwan sai rayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. mai magana muhammadu mai haraji sokoto state shagar lokar gwamnan fulan yaki so biyoyi ga sako na zuwa ga shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari saboda gaskiya abin nan da ya kama pdp bakin jini to yan siyasa ta suna su kama bakin jini saboda ya kamata an ce an yi zaɓe wanda ya ci zaɓe a ba shi zaɓe ne abin da kama pdp bakin jini ma kenan da girma wari ka duba ha gani ha abin da kama pdp bakin jini kenan saboda haka wanda ya ci zaɓe a adawa ta pdp ta ji zaɓe amma yanzu ga shi kuma ana son a yi masa mugu ana son a tara ma'aikata a zo a yi kwaci a an shi cin mulki a ba wanda bai ci ba to gaskiya wannan bai dace ya kai shugaba muhammadu buhari Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Da magana Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. To, ina kira ga hukumar zaɓe rehen jihar Kano da kuma hukumar zaɓe rehen jihar Bauchi. ya kamata fa su tsaya ku yi nazari kuma ku duba ku duba Allah duk ɗan takarar da ya ci wannan zaɓe to ya kamata fa a gaggauta bashi hakinsa ba don komai ba saboda a zauna lafiya rashin ba wa ɗan takara hakkinsa da ya ci to fa zai iya haifar da fitintinu a waɗannan jihohi waɗannan jihohi kuma cibiya ne na kasuwanci musamman kano cibiyar kasuwanci ita kanta ma bauchi cibiya ce kasuwanci da kuma ilimi ya kamata a kwantar wa mutane hankalinsu abun da suka zaɓa a basu saboda shi mulkin nan in kana fa ka sani allah ne ya baka kuma lokacin karba ya yi ka sani allah zai iya karɓa ya kuma ba wanda yake so saboda haka ya kamata a yi hattara a kwantar wa mutane da hankalinsu sunana awwalu surajo adamu kumurya wanda yake karamar hukumar bunkure jihar kano muna goyon baya ɗari bisa ɗari bisa ga abin da muka zaɓa mu shi muke so zaɓin mu ne mu talakawa mu shi muke so da mai ta ba da wannan zalunci da da cin zarafin mu da ake yi Allah ubangiji kuma ya bawa abba gida gida gwamnati albarka annabi da alqur'ani Allah ya kuce mana gaba Madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaru jami'an ba da agajin gagga a najeriya sun ce akalla mutum takwas ne suka mutu sannan aka kubutar da wasu arba'in bayan da wani gini ya rushe a jihar lagos baya ga haka akwai yara da ba a san su ba da ko sun mutu ko kuma sun makale a cikin baraguzan benin mai hawa uku wanda ke dauke da wata makarantar firamare wasu da suka shaida lamarin sun ce makarantar a bene na karshe take kuma akwai akalla ɗalibai ɗari a cikinta. shugaban amurka donald trump ya dakatar da amfani da wani nau'in jirgi na sama samfurin boeing da ake kerawa a nan amurka wanda ya halaka mutum 157 a ranar lahadi wannan mataki da amurka ta dauka shine mafi girma cikin jerin kasashen da ke dakatar da amfani da jirgin masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma canza la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na hawa umar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma mahmud lalo da ya taimaka wajen shirin da kuma salman abu da ya taimaka wajen haɗa shirin ma da injiniyan mu na yau daryl smith ni muhammad hafiz baballe ke cewa a wuni lafiya